a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci kamar da kuka sani shirin fatawar musulunci shiri ne da ke baku dama domin ku turo tambayoyi akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci sunana Idris Idris kuma kamar da kuka sani amma na tare ne da Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna akaram kallah wa alaikum labar da kuke turo da sakonni ita ce ko sifili bari mu je ga tambayoyin da muke da a tambayar da za mu fara da shi yana tambaya malami da Allah menene riba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوها ما سسر رمو لكما كلم عليه وانا اللوكتي من أمكو بيصا إلى الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إبا ما لم يسنكي تاكس كتابي نعم أو ربا الفضل أو ربا النسيئة ربا الفضل shine mutum wato fifiko ya faru ta hanyar siye da siyarwa ita suke ce mata ribar fadlu ko ta hanyar bashi ko makamantan wani abu kaman ka ba da shinkafa kwano ɗaya ka ce kana so a baka shinkafa kwano biyu da abin jinsi iri ɗaya ne ba a buƙatar mai tafaduli tsakaninsu ko kamar yadda ake sababbin kuɗi masu harkar sai da su za su kirga naira dubu ɗaya sababbi su baka yan naira ɗari ɗari kai kuma ka ba su naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu to wannan tun da jinsin kuɗin iri ɗaya ne to riba ta shiga ciki gaskiya to riban nasi'a kuma shine harka ta siye da siya ta shiga a samu a samu jinkiri a ciki da haka wannan mahallinsa littattafai ne na fiƙihu amma ko shakka babu cin riba yana daga cikin laifuffukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kan shi cewa duk wanda yake cin riba to Allah ya sanar da shi fada ya shirya ga yaƙi nan ya taso gadan-gadan kuma mafi yawancin bankunan da ake amfani da su a duniya za ga ta'amulinsu ya gina akan wato mu'amala ce ta riba za a baka bashi akwai ruwa a ciki wanda mun tattauna da wani babban ɗan kasuwa a kano yake ce mu wallahi shi zai tabbatarwa da mutane abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ɗin nan cewa yamhaqullahu riba shi yasa suka ce al ya bambanta da shafewa kawai ƙeƙewa wato bayan an shafe abu a kan kare shi ta yadda ko alama saba a gani shine almahaku shi yasa duk dukiyar da aka tara in dai ta raba ce duk irin matakin da ta kai to idan Allah subhanahu Ta'ala ya jiyo kanta in ka kalli wanda ya kudin in an ce maka ya taɓa yin kuɗi ma sai kayan mamaki in ko Allah ya kyala mutum istizraji to ka zo ka ga yadda mutuwar shi ko ta zama abin kallo saboda cin riba da aka cin riba yana daga cikin gima-giman laifuffuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hana wadda mutane suka mayar da ita ta zama abincinsu yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ya ce idan ta baya atun bil'ina idan mutane suka kama siye da siyarwa na dabara wanda ya saba wa musulunci mutum ne yana daga cikin ciniki na ina malam idris ya zo gurinka ya ce yana son ka ba shi rancen naira dubu goma kai ba za ka iya ɗaukar naira dubu goma ka ba shi ba ka ce to ga dubu goma amma ka kamun dubu sha biyar a ƙarshen wata a shi kenan to sai ya ce a a ba dubu goma sai wannan wayar kimar ta naira dubu goma ne to kai kuma dama bukata ce ta kawo ka in ka samu naira dubu goma sai ka karɓo wayar bari ka je ka siyar da ita a wani guri don ka samu kuɗin da za ka yi harkokin gaban ka in ya ga kayan kura za ka tashi sai ce ka siyar mai da waya to dama <clears throat> idan ya ɗauki naira dubu goma ya baka wannan kimar wayan abinda yake so ka kawo mai dubu sha biyar idan ƙarshen wata ya ƙare nan take sai ya siyar waya a hannunka dubu takwas ya baka sannan kuma yana jiran idan ƙarshen wata ya ƙare ka kawo masa naira dubu goma sha biyar wannan ribaci mafi muni yana daga cikin abin da mutane suke ta'amuli da shi mm-hmm. shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya yake ya ayyuhal ladina amanu a ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum turhamun ko laallakun tuflihun mm-hmm. da haka wannan yana daga ciki gaskiyar magana mutane ya kamata su yi yadda za su yi su yi san cire ba wajen mu'amala da ita Allah ya shirya da mu na'am to mala tambaya ta gaba da wanda take banta duk kusan iri ɗaya ne baran karanta ma su duka a tambaya tambayan ta fito daga bala mai walda daga mubi jihar adamawa yana tambaya don Allah malam me hukuncin masu fidda zakka ba bisa ka'iza ba sai kuma tambayar da yake bin shi kuma shi ma dukkan zakkan ne yana tambaya malam ya hukuncin fidda zakka kuma ya ake ba da zakka to ita zakka dai ibada ce kuma dai ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar hmm. buniyar islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah sannan as-salatu sannan az-zakatu ma dama kuma zakka ibada ce duk wanda ya yana so Allah subhanahu wata'ala ya karba sai dai yayi yadda Allah yake so ba yadda shi yake so ba duk wanda Allah ya ce a bauta masa ya ji yadda shi yake so ai ba yadda Allah yake so ba dama magana a karɓa ai ba ta taso ba to zakkan nan nau'i nau'i ce akwai ta dabbobi da yadda ake yin ta akwai zakka ta kayan gona da yadda ake yin ta akwai zakka ta kuɗi wanda muhallin wannan wajen tafsili shine har wayo littattafan fiqhu Mm. da kuma littattafan ainihin wato hadisi mm. abin da ya shafi zakka ta kuɗi idan kuɗin ya kai nisabi sana aka samu alhaulu kuɗin ya zagaya ya kai shekara ɗaya to mutum zai kasa kuɗin gida arba'in ne zai ɗauki ɗaya ya bayar shi ne zakka zai rike talatin da tara amma ɗan adam saboda muguwar ruwa ta kaga wani akan wannan ƙwaya ɗin yanzu kana da naira miliyan ɗaya fa idan ka kasa ta gida arba'in kwata-kwata zakar kudin ba dubu ashirin ne za ka rike naira dubu dari tara da tamanin to wani ba zai yadda ya cire naira dubu ashirin ba ya bayar ya rike dubu dari tara da tamanin don allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa dukiya albarka ya tsare ta sai can wani gefe allah zai turo bala'in da watakila ko ya ci rabin kudin ko dukiyar ma duk ƙarasa ta mm. allah ta'ala ya shirya da mu eh. sai tambaya da ko ka hada ga baki da na eh, na hada ga baki da to shikenan mallam sai tambaya ta gaba yana tambaya ne da Allah malam wace addu'a zai dinga yi yana daga yana in wayansu matsaloli sun masa yawa to idan abu ne da yake da alaka da matsaloli na bakin ciki yawaita karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh ko kwanan nan naga rubutun wani malami da yake cewa ajibtu ina mamaki kwarai ga mutumin da yake cewa bakin ciki ya dame shi amma ya manta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina idan matsala ce ta ainihin wato bakin ciki idan kuma masail ne wanda suke ba su da alaka da wannan to ya nemi littafin hisnul muslim kowace munasaba da irin yadda mutum ya samu kansa a rayuwa da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ajiye cewa ga yadda ya kamata a in ma bashi ake bin sa akwai addu'o'in da annabi ya ware ya ce gashi yadda za a yi addu'o'in da za a dinga lizumtar karanta Allah zai horewa mutum yadda zai biya ainihin wato wannan bashi. babban mushkilar musulmi shine nisa da inda ake karatu ta yadda ta sa wa'annan addu'o'in ma da ake mutane ba su sanya ake yin ba Allah ya samu dace na'am sai tambaya ta gaba yana tambaya ne malam menene hukuncin wanda ya bar azumin watan ramadana har na tsawon shekara biyu kuma dabba wanda ya rama da ganga to shine bai bambance mana ba mun to idan da gangan ya bar azumin watan ramadana to barin azumin watan ramadana yana ɗaya daga cikin manya-manyan gima-giman fuka gaskiya shi kuma gingime mai laifi da ittifaki na malamai ko da yake akwai sabani akan matsalan jidda na shi ittifaki wannan sabqul lisani ne shi ne, duk abin da yake dingime man laifi ne to fara ba ta gyara shi sai ya tuba saboda girman matsala to saboda haka idan da gangan ne to ya yayi gimagiman laifukan da yanzu ba ma magana ta ka fara ake ba magana ce ta sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan ku a dalili ne daga cikin dalilai da yake sa a sha azumi saboda su ya sha azumi bai rama ba to ya kamata wannan a mai wa'azi a tunatar da shi ya yi kokari ya ji tsoron Allah ya rama yadda ka san idan wani mutum yana banka bashi ka tafi lahira da bashin sa ba baka biya ba akwai matsala to bashin Allah shi ya fi cancanta mutum ya kokarin ya sauke kar ya tafi lahira da shi wannan shi ina sai tambaya ta gaba ana tambaya ne malam da Allah wani lokaci ne ya kamata mutum ya yawaita yin addu'a to mun sha faɗan lokuta mabambanta da ya kamata a yawaita yin addu'a na daga cikin lokutan da ya kamata mutum ya yawaita addu'a lokacin da ya samu kansa a cikin sujjada a sujjadan nan a sallan farilla ne ko a sallan nafila da mutum ya yawaita yin addu'a a ciki wannan yana daga cikin gurara sannan idan zai yi wato sulusul akhiri min al-layli ɗaya bisa uku na dare lokacin da ya tafi wannan yana daga cikin gurare da ya kamata mutum ya yawaita yin ainihin wato addu'o'i ba lokaci ne amma insha Allah an samu lokaci ma ya kokari mu mu faɗi koda gurare kamar talatin da wani abu ne zuwa arba'in da ya kamata mutane su kiyaye wajen yin addu'a ina ganin ya kamata mu samu lokaci ɗaya mu ware mu shi wannan mudu'in addu'a da ladabban addu'an da guraren da idan an yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yake kalwa na'am sai tambaya ta gaba eh, malam da Allah menene hukuncin namijin da yake sa matarsa yin sallah bayan kuma ta faɗa mai tana haila amma an gaya masa ya ce bai yadda ba an ƙala ƙato ne ina gana wataƙila ta je ta auri ɗan ƙur'ani ne wanda bai yadda da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su kuma iyayen ko ita kanta bata san aƙidar da yake kai ba shi yasa don haka su a malamu kuma wata ko bata yi ne to matsaloli biyu ne suka faru ta yi a baya tana sakaci da sallar sakacin da kowane lokaci ma ba ta yi shi kuma yanzu kaga idan ta ce tana sallah ko tana al'ada ba zai yadda ba zai ɗauka mm. waccan matsalar ta baya a kai ba ta so ta yi tsallani mm. tunda shi mijinta ne kuma suna tare a idan tana yin al'ada zai iya sani ko kuwa in ma ba ta yi zai iya sanin cewa tana yin al'ada yana daga ciki ma ya kokari ya iya gane wani wata ne ma jini yake zuwa mata mm. kwana nawa yake yaushe ke daukewa don kiyaye lokutan da take yin sallah kaga in a wannan lokacin ne in ta ce ba za ta yi sallah ba tana da lalura sai kyale ta in ba lokacin ba ne in ta ce ba za ta yi sallah ba tana da lalura to yanzu sai fahimci karya take yi ba gaskiya ba ne amma in ba waccan matsalar ba ce kuma yake kokarin tilasta ta sai ta sallah da jini to ba mamaki a kidar yan kalaka to yaje ya dauko ita kuma ta san wannan ita ce kidar shi ba Allah ya tsare mu na'am to mallam tambaya ta gaba suna tambaya ne menene hukuncin a ah, matar da ta shayar da ɗanta hannun na shekara uku. To, Allah subhanahu wa ta'ala dai ya faɗi cewa hamluhu wa salihu da haifar yaro da kuma yayansa salasuna shahara wato wata talatin ne ko kuma eh, walwale da su yau daina a wula da hunna haulai na kamilai ne man arada an yi tim shekara biyu cikakku wacce ke yi nufin ta shayar da ainihin wato ɗan nata har shekara biyu cikakku ba za mu ce ainihin wato laifi ba ne ta yi ba mamaki wata lalura ce ta gita wacce take da bukatar har sai an shayar da yaron tsawon shekara ainihin wato uku ko kuma ta yi watakila a ana so a nuna ma yaron gata ne kasan akwai wanda za ka gansa haka sun kai lokacin da ya kamata a yaye su amma iyayen sai sai ba za su yaye so sai ka ga yaro ya je wasa da yara a rigima da shi ya rugo gida kuma mm. ya zo ya sha nono akwai irin wannan sakacin mm. da wannan gatar eh, duk da haka ko in samu irin wannan matsalar ni ba zan iya cewa haramun ba ne kai tsaye domin abu ne yana buƙatar takarun dan kwanan gaskiyan gaske sai dai a ba mutane shawara wannan ba shi ba ne abin da ya kamata a yi inda shari'a ta tsaya ya kokari a tsaya nan wallahu a'lam na'am sai tun mai tambaya ta gaba tana tambaya ne ah, malam na haihu ne har dan ya arba'in amma har yanzu jini bai tsaya ba malam yaya hukuncin to wannan matsala akwai sabani tsakanin malaman fiqh da kuma malaman hadisi su malaman fiqh suna ganin jini na haihuwa jinin nifasi zai iya kai har kwana 60 daga nan ne in ya kai kwana 60 bai tsaya ba Mm. ya tashi daga jinin nifasi ya koma jinin ciwo alamun hadisi suna ganin kuma ku jinin haihuwa bai wuce kwana arba'in da ya kai kwana arba'in ya wuce ya tashi daga jinin nifasi ya koma jinin kuma ainihin wato ciwo ta haka in ta ɗauki mazhaba na wasu daga cikin malaman fikihu to za ta bari wannan jinin na nifasi ne sai ya kai kwana 60 tukunna sannan in jinin bai ci gaba da zuwa ba sai ta ɗauka jinin ciwo ne in ko ta ɗauki fahimta ta malaman hadisi to za ta ɗauka daga lokacin da ya kwana arba'in jinin da yake ci gaba da zuwa mata jini ne na ciwo ba jini bane na haihuwa daga da abin da take na ibada za ta ci gaba dai wallahu a'lam na sai mai tambaya na gaba yana tambayar man da Allah wace sura ce ta fi dacewa mutum ya karanta a lokacin da yake raka'atanul fijr al fijr ko mm. to sura ana karanta abubuwa da dama mm. ana karanta ayin qul ta'alu qul ta'alu eh, ayoyi guda biyu a cikin suratu al-imrana wa kulkul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakun sana akwai qulu billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbab sannan an ana karanta ainihin wato a surorin kasa kamar irin su wato wani ya ayyuhal kafirun da irin su qul huwallahu da makamantarsu wannan shine amma wannan yana babi ne na istihbabi ko da mutum zai karanta wasu inda ba wannan ba sallar ta yi wallahu a'lam na'am sai tambaya ta gaba yana tambaya ne cewa amma na kasance ina mafarki ina mafarkin ruwa sosai sai na gudu kusa da ni amma idan na fada in zan fada ko na fada sai mafarkin ya tsaya to malam a da ya dace na yi to mutane gaskiyar magana su yi kokari duk sanda mutum zai kwanta ya kokari ya kwanta ta dama kwanan na ga wani bidiyo da kuma sunayen jinnu da suke bibiyar mutane lokacin bacci akwai jinnin da yake hashikin sanda mutum zai cire kayan da zai kwanta ya sa kayan kwanta sanda dai ya tsare shi in bai kira sunan Allah ba wannan jinnin yana masa kallo wanda kuma kallon sa kallo ne wanda yake yana da cutarwa kwaran gasken gaske ana ce masa ashi wannan jinnin ashik mafi yawancin 'yan mata da wasu daga cikin matan aure suna fama da shi ta yadda wani ma idan ya auri mace za ka ga to ita da aure fa sai an yi da gasken gaske sannan za ta iya yin aure to kwantawa da dama farko tukunna na daga cikin abin da ke nisanta shaidan daga mutum sannan ambatan Allah subhanahu ala din kafin a ainihin wato kwanta wannan duk yana daga ciki sannan kuma bayan ambaton Allah subhanahu ta'ala yana taimakawa kwarin gaske gaske wajen nisantar irin waɗannan abubuwan amma mutane kawai sai ga mutum haka kawai zai zai kwanta ba tare da bin ka'ida ta shari'a ba shi yasa za ga daga cikin nau'i na jinin da suka nuna ko wanda yake zuwa ya makure mutum duk wannan ana samun irin waɗannan matsalolin shi kuma abin da ya shafi matsalar mafarki wajen fassara shi to abu ne da sai an yi kakarin ɗan yana buƙatar malaman da suka san ƙur'ani suka san sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma suka san wato ɗabi'u na mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul zumar ya ce Allahu ya tawaffal an fasahi na mautiha Allah shi yake ɗaukar rai lokacin mutuwarta sai ya ce wallafi lamta mutu fi manamiha da wacce ba ta mutu ba a cikin battinta Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ɗaukarta sai ya ce fahimsikun lati qada alaiha al-maut ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta mata mutuwa wata daga bacci sai a rike ta shi yasa sai kaga kun rabo da mutum ana wani sai da safe ya shiga ɗaki kulle kofa washe gari sai dai a bubbuga kofar a balle ta a fito da shi so da daga bacci an riga an rike ran an hana ta dawowa mm. wa yursulul ukhra wata kuma sai a dawo da ita ila ajalin musamman zuwa lokaci sananne shi yasa bahaushe sai yake cewa to bacci kanan mutuwa ne kuma da gaske ne shi yasa aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ce masa akwai bacci aljanna annabi ce ba domin yana da alaka da mutuwa shi yasa da ka farka daga bacci daga cikin azkarin da ake kaga akwai alhamdulillahi allazi ahyana mm. godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu ba Adama a mata na bayan ya kashe mu kenan kai almutu subra mutuwa a karam to lokacin da ran dan adam mutum ya kwanta take tafiya wajen Allah da kuma sanda take dawowa abinda ka gani na mafarki mafarki ba dole bane ya tabbata amma abinda ran ta gani lokacin da take gurin Allah ko yana da kyau ko bai da kyau zai faru to in ka farka kai ba za ka iya sanin ba sar nan lokacin ran za ta tafi ne ko za ta dawo ne ko ko tana can ba za ka iya sani ba shi yasa za ka iya yin mafarki wannan ya mafarkin idan halin ku ya bambanta ya zama abin da zai faru da wani daban abin da zai faru da wani daban akwai al'imamu bin sirina ana jingina abubuwa zuwa gare shi na abin da ya shafi kwarewa ta fassarar mafarki ɗaya daga cikin wato malamai magabata yana karatu wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce aka rama kallawa na yi mafarki na ji ina kiran sallah ko ina jin ana kiran sallah sai ce masa wannan bushara ne in Allah da zaka je aikin hajji wannan shekara bayan ya tafi wani mutum ya zo ya mai tambaya ya ce aka rama kallawa na yi mafarki na ji ana kiran sallah ya ce in Allah da wannan alama ne kai sai ka sata hanyar ke ma hannu mutane abin ya ɗaure masa kai ya aka haka ya ce saboda a halayensa daban-daban ne wannan da ya faɗi haka su ya ja aya a cikin suratul hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa addin fin nasu bil hajji a tuka rijalan wa ala kulli damirin ya ajiye min kulli fatin amin wancan kuma sai ya jawo aya a cikin suratu yusuf Allah ya ce fa'addana mu'addinin ayyatu hal'iru innakum lasariqun sannan aka ce al-imamu maliku yana yawan kwantawa ya mafarki ya ga mala'ikan mutuwa ya yi masa haka da ya biyar yau malam idris in ka kwanta ka ga mala'ikan mutuwa ya ma haka in an jima bacci ya sake ɗiba ka ga ya ma haka ya za ka ɗauka Haka watakila za ka ɗauka cewa saura kwana biyar gaba duniya da ya same shi ya tambaye shi aka ta malam ga yadda aka yi sai ya ce masa ai wannan mala'ika yana maka ishara ne cewa akwai gaibi guda biyar cikin Qur'ani mm. banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya san su sai ya ja masa aya a cikin suratul Luqman wanda ita ce ta ƙarshe inna Allaha indahu ilmus sa'a Allah a gurin shi shi kadai ya sanya shi za a tashin kiyama wa yunzilu al-ghaytha shi kadai ke saukar da ruwan sama mm. wa ya'lamu ma fil arham shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa ma yace bai ce man ba likita yana iya sani ne idan ya zama man ba lokacin da yake san sanda aka ɗibi ɗigon mani aka haɗa namiji zai iya gane cewa halittar namiji ne ko mace ne mm. ba zai iya ba da haka ya ce wa mata jiri na sun ma za ta fi gada babu wata rai da ta san mai wani zai aikata gobe babu wata rai da ta san a ina wani zai mutu inda Allah alimun khabir to da haka ne wannan shine da yi irin littattafan nan da ake rubuta na fassarar mafaki mm. a ce in an ga ruwa kaza ne in an ga nama kaza ne in an ga bishiya kaza ne in an ga waye kaza ne wannan littattafan gaskiyar magana mutane su yi hankali da su Allah shi da mu amma amin sai tambaya ta gaba tana tambaya ne ya cewa ita da mijinta shekara biyu kenan ba su taba saduwa na aure ba shi auren su na nan ko babu a to rashin saduwa bai nuna cewa aure benin hmm. amma da ya kamata a binciki dalilin da ya sa saduwar bai yi wa matsalar daga gurin miji ne ko daga gurin ta ne bai da lafiya ne ko ba ta da lafiya ne a kawar da wannan ainihin wato matsalar domin ba haka ba ɗaya daga cikin agaradu wato manufofi da shari'ar musulunci ta ce a aure an riga ana kokarin gusar da ainihin wato hmm. aure yana nan sai dai kawai dai an kaucewa ƙa'ida ta shari'a ne wajen wani ya wato ko dai su duka sun saba ma Allah gurin wannan haƙƙin da ya kamata ya tsare bai tsare wannan haƙƙin ya kamata ya tsare bai tsare mu hmm. ko ɗaya daga cikin su ya saba ma Allah da saban Allah ya haifar da wayannan matsalolin wanda shi ya kamata a yi kokarin a gyara na mana sai tambaya ta karshe a yana tambaya ne cewa ya saba yana karban bashin kuɗi na hannu wani wanda ba musulmi ba tori rana bayan ya dawo zai kawo masa ya saba yin ansa tun dama ya dawo masa da kuɗin to akwai lokacin da ya zo ansa kuma ya zo zai dawo masa da shi shi na ka fara mai cewa ai ya mutu wannan wanda yake ansa kuɗi hannun shi to ga shi kuma tun dama bai san kowa na shi ba to ya zai yi to ita matsala irin wannan haka zai ci gaba da ajiyar kuɗin a yanzu don a ci gaba da bincike na shi 'yan uwan wannan mutumi tun da matsala ce ta dukiya ko in ya yi amfani da kuɗin kasancewar yanzu ba a san wani mutum da yake da alaka da dangin masu kuɗin ba to ya jira da konar da shekara nawa ne duk lokacin da dangin mutumin nan wanda suke da alaka da shi suka bayyana sai ya ainihin wato aji ɗauko wannan ainihin wato kuɗin wannan shine wallahu a'lam na'am to jama'a nan zamu takaita sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kuma za ku iya tura tambayoyin naku ne a koda yaushe a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili a madadin wanda suka sada mu da ku baki ɗaya a madadin malam ni Idris Idris nake cewa ma da mako mai zuwa dan jin mu dauke da wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ƙara ba lokaci ba lokaci ba ba